المختار الموطا برواية يحيى بن يحيى الليثي للتابع الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله من كتاب نمره ونيكي بياني كمدى نوكتين صلى من كان حديثنا صحابي أبي هريرة wanda shi ne hadisi na biyar wanda yake bayani game da riskar wani yanki na sallah daga sallar su ba kafin rana ta bullo da kuma riskar wani yanki na sallar asar kafin rana ta faɗi نعم وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وتولى حديثي daga cikin waɗanda suka rawaito shi kuma suke kan gaba ta fuskar ruwayarsa shine sahabi abi huraira radiyallahu anhu abdurrahman bin sakhari al dosi kamar yadda bayani ya fara gabata a satin da ya wuce cewa abi huraira shine ahfadu sahaba wanda ya fi dukkanin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haddar hadisi don haka ake sa shi a sahu na farko abi ya shiga da karantarwa wanda wannan shi ya bayu ilimin sa yawa 现在肯德基里面也。 masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ana zuwa kawai sai aka samu ai kawai hadisi yake to manzon Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza an aikata an aikata kaza ga manzon Allah manzon Allah suka ce ya Abu Hurairah radiyallahu anhu ka ce mana ana raba gadon manzon Allah ai wannan shine gadon manzon Allah wannan shine gadon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da hadisin Abu Darda cikin Al-Musnad Usmani Dawud Usmani sunan al-Tirmidhi da mukaddima da sunan al-Tirmidhi magana cewa al-ulama warasatul anbiya malamai magadan annabawa fa inna al-anbiya lam yuwarithu dinar ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ واحد ai ba da mai basu bar ganin dinari da kodin a a sun bar ganin da haka shi sa annabawa dukkan abin da suka bari na dukiya ba a cin gado a matsayin sadaka ba a cin gado a matsayin sadaka kamar yadda abubakar da suke ke rawaito sun yana cikin al-usma da sayyid bukhari da sayyid muslim kamar yadda aisha ta rawaito kamar yadda al-abbas bin abdul muttalib ya rawaito kamar yadda abdullah bin abbas ya rawaito kai har ma shi ali bin abi talib ya rawaito shi ma annabawa ba a cin gado su kuma haka alkulaini shi ma ya kawo cikin usulin safi ɗaya daga cikin manya-manyan littafin shi cikin usulin safi daga abin jafar cewa annabawa a cin gado su to kaga a zuwa na maka magana cewa an danna gadon fatim radiyallahu an to kaga wannan mai shirkin inda an danna gadon da aka yi ita fatima radiyallahu an to ai ali bin abi talib jarimi ku kanku duk da yake kuna wuce iyaka wajen bayanin jarin takarsa mu kuma muna ba shi abin da ya cancanta a bashi to me yasa bai je ya kwako ba wajen abubakar ne siddiq Allah ba? idan kun ce a'a ya bari saboda ainihin takiyya to ya maganar kuma da take cikin nahajin balaga kuma nahajin balaga littafi ne mafi inganci wajen shi a bayan alƙur'ani bayan musa ba to shi da mafi inganci to a cikin naji balaga an kawo daga albi nasar ya ce ni ba na fargaba ba na tsoro in bayyana abin da nake kai wanda na yi da shi na imani da Allah na gaskiya to inda da kiyar da wannan magana ta ga ba zai faɗa ba sannan eh mu cewa ta kiyarci to me yasa lokacin da ya halifanci bai ware gadon nata ba ya bai ɗayanta in ita ta rasu bayan mutane da rasuwar manzan Allah to akwai ƴaƴanta a kan da yawo kan halibanci to kaga sai to shikenan tunda yanzu abu namu ya zama namu shikenan to sai a fitar da gadanta ya dauke rabansa sannan da kowar ƴaƴanta su ma a yi amma me haka ba hatta ku kan ku shi a bakwai wata ya yi haka balle kuma ahalin sunna wata ba ashe kaga me yasa bai haka ba shin saboda hakan gaskiya ne ko kuma a saboda hakan ba gaskiya bane abin da yasa bai haka ba ya san cewa yin hakan ba daidai bane kuskure kuma ya yarda cewa abin da Abubakar yayi shine abin da manzon Allah yake cewa annaba ba a cikin gashi Abubakar radiyallahu anhu wa an abi wannan shi ya bayu abi huraira ya yi ainihin shahara kuma har yanzu mana ya ware wani lokaci a ranar juma'a kafin liman ya fito ya gabatar da kutuba yakan zo ya tsaya dab da mimbari kamar yadda yake cikin musannaf na abu bakar bin abi sheba da isnadi sahihi da al-musdarak na abu abdullah hakim bin saburi da kitabu ma'rifatu sahaba ya tsaya kafin zuwa liman yana koyar da hadisi yana karantar da hadisan manzo Allah yake manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce wanda ka ga masallacin manzo Allah a wani lokaci ko ma haɗa da ta duniya ba wai mutanen Madina bane ne akwai mutanen Makka akwai mutanen Sham akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai mutane suke zuwa daga sassanin duniya domin karɓar ilimi to wani ya ji wannan hadisin da Abi Hurairah ya faɗa saboda haka in ya tabbata sasa sai da ya ce daga Abi Hurairah to wannan sai ya bayu hadisan da suka ainihin ya zo har yadda zama yana da hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in a wannan gwargwadon abin da aka samu kenan a bisa musnad baki da makamas ala hada tabi inda ya faɗa kamar yadda yake cikin sayi bukari yake cewa na haddace ce biyu ta ilimi jaka ɗaya ya raba na sake na bayyana amma jaka da inda zan bayyana to za a sare mu wato mabarnata za su sare mu ya abin da yake nufi to amma abin da ya sa bai bayyana ba da babu wani abin da ya zama dole al'umma ta sani inda ya zama dole a kuma sai da ya zama wajibi kuma yi ne ya bayyana domin rashin bayyana ya cikin da koyi mutum da ya tabbata cikin sahih bukari ya ce in ban da waɗannan ayoyi cikin alqur'ani da ba zan zantar da ku wani abu ba daga mai hadisan manzon Allah ayat inna alladhina yaktubuna ma anzalna من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم to amma abin da yasa bai yi bayani ba saboda ba wani abu ne wanda ya zama dole al'umma ta sani abin da ya zama dole al'umma ta sani na bayanin halal da haram na bayanin aqida na gartacciya to nan abin da ya riga ya yi bayani ya riga ya to wannan shi ya ba sannan kamar da na ambata musnad baki babu shi sai zan yanzu littafi mafi girma cikin littattafai na hadisi shine musnadul imami ahmad bin hanbal da shi kuma sanin musu zabi guda a cikin littafin za a ga hadisai dubu uku ne ɗari takwas da tamanin da hudu har da wanda ya nemi in ka koma musnad a bakare kuma sai ya ga tamanin da ɗaya ne har da wanda ya nemi in ka ɗauki musnad a bakare na almarwazi wanda ya tattara hadisin a bakare za a ga ba su wuce ɗari da ɗin ɗoriya wanda abin da ya ba zuwa ga ga waɗanda sibbe ya yi ne ya shigarci da harkar mai yaƙar wanda suke ƙoƙarin mai hana zakka a lokacin halifancin sa don haka wannan bai ba shi daman zama ya ba. kamar yadda ya tabbata cikin bukari da muslim da musnad mai sahihi yake cewa inda za ta hana ni yar akuya da tana yi da sai na yaƙi su ruwayar ikala inda za ta hana ni da baibayi wannan ruwaya ce shafi ba ta tabbata ruwaya ta ciya ana gane ba duk suna cikin asali a mata da kuma ruwa ta sha to sannan kuma da kokarin dawo da suka yi da suka da musulunci duk kaga wannan lokacin sa sannan kuma ga shi da mashi tun a tun dama ɗan kasuwa shi yasa lokacin ba da aka ba shi wannan halibancin yake to wani ɗan kasuwa sai aka samu masa albashi aka ce a'a wannan albashin ya yi kaɗan a ƙara masa sai a ƙara masa dirhami قريبية كمان نجي كتاب الطبقات من ابن صاحب اسمار سبيل ترابة كده ما نحبطة من الستين قط باش دلوه كتشيلة زي كان تدعوه وقرن شرية ما يعتاك وقرن كذاك وقرن كذاك وقرن كذاك تشوف ما بيه مريضة بعد أقولا من القوارة طب لك كتير في أسا مدامانة وانا شيء يبايو أين شين حديثا تسكى وتو أين شين يويتا كما تنصر فنعم نجا بكما su suna yin taka san saboda gudun shagaltu da wasu ababe to wani sai ba su suke tunanin kar su za na yawan faɗin hadisan manzo Allah a samu kuskure kuma saboda shagaltuwa da kaza to wani sai ba suke mai kuma suke taka san to na shi ma ya bari zuwa ga mai karantuwar hadisan su yadda manzo Abu Hurairah ya tabbata sannan shi na hadisai gaba daya tabbatattu ne zuwa ga abu huraira ba tabbatattu ba domin da muka dauki littafin musnad imam bin hanbal bai sanya sharadi ba na cewa ba zai kawo hadisi ba sai wanda ya inganta sabanin bukhari da Musulmi. da haka cikin al-musnad akwai hadisai da ifai akwai munkarat akwai shawar tunda shi bai sanya ne sharadin cewa sai hadisin da ya tabbata zai kawo a dukkan hadisin da ya zo ta hanyar sa daga sahabi wani zai sabanin bukhari da Musulmi sun yi ne sun sanya sharadi inganci to idan ka ɗauke bukari da muslim hadisan abin wurera a cikin su gaba ɗaya ka ɗauki hadisin da bukari da muslim suka haɗu a kan rawaitowa ko wanda muslim ya kaɗaita a kan rawaito shi banda bukari ko wanda bukari ya kaɗaita a kan rawaito shi banda muslim kowanne ba ka ɗauka ba su wuce kwaya ɗari biyar da ba to a ce ka tsari a zama da kai da mutum zaman shekara ko akwai umma maki ba umma maki mun dauka abin mamaki shine ayi mamakin karancin su don ya kamata da sun fata wannan ainihin ne za su da wato ainihin yawaita sama da nasu sannan abu na gaba kuma su suna yin taka tsantsan saboda gudun shagaltuwa da wasu ababe to wannan sai ba su suke tunanin kar su za suna yawan faɗin hadisan manzo Allah a samu kuskure kuma saboda shagaltuwa da kaza to nan sai ba suke mai kuma suke takaransa to nan shi ma ya bai zuwa ga mai karantuwar hadisan su ya na abi huraira ya tsara musu sannan shi waɗannan hadisai gaba ɗaya tabbatattu ne zuwa ga abi huraira ba tabbatattu ba ne domin da muka dauki littafin musnad imam bin hanbal bai sanya sharadi ba na cewa ba zai kawo hadisi ba sai wanda ya inganta sabanin bukari da muslim da haka cikin al-musnad akwai hadisai da ifai akwai munkara akwai shawa tunda shi bai sanya mai sharadin cewa sai hadisin da ya tabbata zai kawo ba a dukkan hadisin da ya zo ta hanyarsa daga sahabi wani zai rubuta sabanin bukari da muslim su sun yi sun sanya sharadi da inganci to idan ka dauke bukari da muslim hadisan abi hurairah a cikin su gaba daya ka dauki hadisin da bukari da suka hadu akan rawaitowa ko wanda muslim ya kadaita akan rawaito shi banda bukari ko wanda bukari ya kadaita akan rawaito shi banda muslim wanda ba an ka dauka ba su wuce kwaya 530 ba to a ce ka rawaita hadisi 530 misali a zama da kai da mutum zaman shekara hudu akwai abin mamaki a ciki babin mamaki in mun ɗauka abin mamaki shine a yi mamakin karancin su don ya kamata da sun haka wannan ke sannan abu na gaba abi hure da ba dukkanin waɗannan hadisan bane ya ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasu ya ji su daga ƴan uwansa sahabbai to amma saboda su sahabbai masu gaskiya ne don haka idan sahabi wani ya ce da sahabi dan uwansa na ji manzon Allah ya ce to idan wannan sahabin ya tashi ba da wannan hadisin ai ba sai ya ce Anas bin Malik bane radiyallahu anhu ya ga sai ce manzon Allah ya ce kai saboda ya san wannan sahabin ba zai yi manzon Allah kariya ba kamar yadda Anas bin Malik yake faɗa kamar yadda yake cikin al-Mustadrak na Abu Abdul Hakim an-Nisaburi yake cewa mu sahabbai shashi mu bayyin kariya ga shashi mu masu gaskiya ne to da aka dubo da wasu hadisan daga ainihin yan uwansa sahabbai ne shi yasa albara bin aziz kamar yadda yake cikin al-musnad yake cewa ba wai dukkan abin da muka zantar da ku ba ya zanto mun ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani abin yan uwan sahabbai ne suka gaya maka to abi da ya rawaito hadisai da yawa daga hannun yan uwan sahabbai kamar da kuma su ma sun rawaito daga hannunsa sannan kuma waɗannan hadisai gaba daya mafiya yawan su basu tabbata ba wani zaka samu munkar ne wani zaka samu da'ifi ne wani ma mawdu'i ne wani kuma zaka samu a magana ta Abi Hurairah fatawarsa ce aikin sa ne abinda aka tabbatar a gaban sa ne yayi me ya tabbatar da shi aka aikata a gaban sa ya tabbatar ba wai hadisi bane marfu'i zuwa gaban a mawquf ne iya ga shi Abi Hurairah zai iya zama magana zai iya zama aiki zai iya zama abin da ya tabbatar to su ne aka hada gaba daya sai suka tashi dubu biyar ɗari uku da saba'in da hudu to da ka ga anan babu wani abin da zai bayi zuwa ga sukan abi hurairah to kun ce kuma abu bin na bin to ku kuma abdullahi bin bin a wajen ku ai kafiri ne domin yana daga cikin wanda suka yi tarayya da muawiya ne. na wani mana gani ah. Ah, mahaifinsa amr bin al yana daga cikin da suka yi tarayya da wato ainihin eh, muawiya bin abi sufyan game da waqa'atu sufin a shekara 37 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin kokarin fanso jinin Usman bin Affan shi kuma Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yana gani a saurara har sai jagoranci ya daga yakan kama na halifanci sai a nemo da suka aikata wannan aika aikar a zartar musu da hukuncin da ya kamata to da haka amma bin al'as suna ganin ba mutumin kirki bane da ma ɗansa tare da cewa ko manzo Allah ya yabo a kansa kamar yadda ya tabbata hadisi cikin littafin al-musnad na an bin hanbal da musnad ah, muhammad bin harun al ruyani manzo Allah cewa aslama an-nas wa amana amr bil as mutane musulunci suka yi amma amr bil as kuma shi imani ne kaga wannan mai manqaba ce wannan sharaf mai daraja ne gare shi to ko kuma kuna ganin mai kafiri ne ba mutanen kirki bane shi da ɗansa gaba daya kaga babu wannan mutunci don haka abi huraira sahabi ne yan uwa wanda yake mai daraja wanda yake ainihin mai girma kwarai da gaske to shi ya rawaito mana wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani a wannan hadisi cewa man adraka rak'atan min as-subhi qabla an tadlu ash-shamsu faqad adraka as-subha dukan wanda ya riski raka'a daya daga sallar asuba kafin rana ta fito to hakika ya riski sallar asuba ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر dukkan wanda ya riske raka daya daga sallar la'asar kafin rana ta faɗi to hakika wannan ya riski ainihin la'asar to al-imam bin Anas rahimahullah kamar yadda na gabatar a wancan sati ya kawo wannan hadisi domin bayyana hujja akan cewa riskar wani bangare na sallah kafin fitan lokacin sallar gaba daya to yakan hukunta wa mutum riskar sallah ko da ragowar bangarorin sun kubce masa bai samu ya yi sai bayan mai fitan lokacin sallah ne abin da ya ba ya kawo wannan hadisi kenan wanda wannan kuma shine abin da shi alimam malik ya tafi da kuma al'imam shafi'i da kuma ruwaya daga al'imam ahmad bin hanbal kuma shine abin da alhanabil suke kai to amma al'imam abu hanifa da alhanaf su sun taba kan cewa wannan hadisi yana bayani ne game da ashabu darurat ma'abuta larura mutumin da ya zanto ya samu tabuwar hankali da mace mai al'ada da yaro ƙarami, wanda bai balaga ba to sai zamana shi wanda wanda ya samu takwar hankali hankalinsa ya dawo jikinsa a lokacin da zai iya samun raka'a ɗaya daga rako'in sallar la'asar kafin rana ta faɗi to sai ya tashi ya kawo wannan raka ta yadda koda ya kawo ta rana ta fadi to yana da damar da zai iya kawo ragowar ko'in a matsayin kuma ya ba da sallah a matsayin mai ada'an bayarwa cikin lokacinta ko kuma mace mai al'ada ta yi tsarki lokacin da ta yi tsarki sai zamana za ta iya samun raka'a ɗaya kafin rana ta fito daga cikin ruku'in sallar asuba za ta iya samun raka'a daya kafin rana ta faɗi daga sallar asar to sai ta yi sai ta yi kokari ta riski wannan raka'a rago in sai ta sallace su bayan me bayan faduwar rana da kuma bayan fitowar rana ga sallata wato ainihin asuba ko kuma yaro karami sai zanto ana nan kawai sai yi balaga yana balaga kuma sai zama akwai ragowar lokaci na sallar la'asar ta yi zai iya samun damar ya yi mai ya yi a daya kafin rana ta fara zai iya samun ya yi a daya kafin rana ta fito da sallar asuba to sai ya yi kokari ya sallaci wannan raka'a ragowar raka'a kuma sai sallata bayan mai fito rana ga sallata asuba ragowar raka'a kuma sai sallata bayan mai faɗo rana ga sallata al'asar to wannan ya yi sallah a ainihin akan lokacinta a matsayin azara wannan shine abin da suka ce abin da hadisin yake nufi kenan kamar yadda al-tahawi abu ja'far rahimahullah ya ambata cikin sharhu ma'ani al-athar masu eh, suka ce amma in ba su ba wanda ya riske raka'a daya ta sallar wato ainihin eh, la'asar yana yin wannan raka'ar ya taba zai kawo ta biyu tira ta faɗi to sallar ta baci domin ya gabata da sallah a lokacin da aka yi mai aka hana inda ya tabbata uku ba bin amir bin juhani wanda yake cikin littafin uh, sai muslim da sunani abi dawud da tirmidhi da annasa nasai da ibn majah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya hana mu mu yi sallah a lokutan da ko mu binne mamatan mu a wannan lokuta ne lokacin da rana ta zo dab da faduwa da kuma lokacin zo mai dab da fitowa da kuma lokacin da ta tsaya a tsakiya an hana saboda a wannan lokacin ne mai shaidanu sukan yi mai sukan yi hota ga ita rana ne. a sakamakon shedan ya kawo kofansa ya kafa kamar yadda ya tabbata hadisin Anas bin Malik cikin littafin sahih Muslim manzo Allah ce wannan ce sallah ta munafikai munafiki zai tsaya yayi ta dakon sallah sira ta zo dab da faduwa tana karkashin kohunan shedan sannan sai ta ce a lokacin zai sallaci sallah asar kuma in yi tayi sallata ba zai ambaci Allah ba ambato mai sai ambato dan kaɗan suka ce saboda haka kaga wanda yi sallah a wannan yanayi da sallar sa mai ta ɓaci domin ya shiga cikin wannan hani ne don haka wannan hadisi yana bayani game da mai da darura waɗancan kenan abinda suka faɗa kenan to amma ruwayoyi na shi wannan hadisin sun bayyana saɓanin abin da suka tafi a kai eh, ruwaya ta zo cikin littafin al-musnad da sayyid bukhari da sunanin nasa'i da suhina ibn hibban da musnad na abi ya'la da musnad na abul abbas as-sarraj da karin cewa falyutim ma salata wanda ya riski raka'a ɗaya daga sauran asuba kafin rana ta fito to sai ya cika sallarsa A kaga inda sallar za ta ɓaci mun gane ba bayan fitowar rana sallar asuba kenan to kaga da manzo Allah ba zai ce a cika sallah ba in za ta su kaga cika ba ba fa'ida ke ya zama abin da yake mara amfani to manzo Allah zai yi umarni da aikata abin da yake mara amfani ba zai yi ba inda rikar raka'a daya daga cikin sallar la'asar ragowar yin kuma ba za ka samu yin su ba sai bayan rana ta faɗi faduwar rana ɗin yana ɓata sallar kaga da nan manzo Allah bai ce fali yutimma salatuhu ba ya ainihin cika sallarsa ba cika sallar da manzo Allah ce ai wannan sai ke nuni game da game da ingancin sallah ne sannan ya tabbata har yanzu abin da zai kara fito da wannan magana a fili hadisi ya tabbata har yanzu cikin littafin al-musnad da sahih ibn Khuzaima da sahih ibn Hibban da asnan nasa'i al-kubra da asnan al-kubra ta Imam Bayhaqi da asnan ad-Darqutni da al-Mu'jam al-Awsat na Abu al-Qasim al-Tabarani da kuma musnad al-Shamiyyin duk nasa ne da karin cewa thumma tala'at ash-shams duk wanda ya riski raka'a daya daga sallar ainihin asubahi kafin rana ta fito sai ce fadala'at shamsu wannan fadala'at imamul bayhaqi shi ya kadaita da wannan lafazin cikin asnal kubra amma lafazin sun fadala'at to ya yi tarayya da ragowar wanda da ambata sannan sai rana ta fito sai manzara ce fa kadi adraka subha lalle ya riski mai sallar asuba kaga wannan me nassi ne kai tsaye sun ba tsala'ati shansu sannan sai rana ta fito amma sai ce fa kadi adraka subha hakika ya riski sallar asuba a shi kaga inda fito rana yana bata sallah to kaga da manzo Allah bai ce haka ba bai ce sun matsala a su ba wannan sai yake nuna kan cewa ko da ranar ta fito to za ka iya sallata ragowar abin da ya rage ma na raka'a kuma ka samu sallah ne akan lokacinta to akwai alkausar yana da littafi a annukatu tsarifa wannan shi ba hanafi kuma ko ta yaya sai ya kokarin kare abu hanifa sabanin kuma shi al abu hanifa fada yake da haka ni yayin da maganarsa ta ci karo da nassi to a ajiye maganarsa a dauki nassi yin haka shine biyayya gare shi kamar da kuma shine biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi to amma shi al-kautari ta koyaya sai ya kare al-imam Abu Hanifa in ta ka sai ya kare ta magana manzo Allah to sai yayi haka in ta ka sai manzo Allah kare ta sai yayi yana da littafi an-nukatu tarifa shi yasa ma Ahmadu Gumari mutumin sa ne sun yi tarayya da juna ta fuskar bid'a ta fuskar abokanta kamar yadda ganin sa Abdullahi Gumari ya kawo littafin sa bid'u tafsir yake cewa Ahmadu Gumari ya ce wa alkautari majanunu abi hanifa wato mahaukacin abi hanifa saboda ya riga yayi ya riga ya ya narke kawai shi komai sai al-imam babawi fa dan haka gomari ce masa majalun abi hanifa wanda wajen kare abu hanifa an ta kai ya taba sahabi na manzala sai ya taba in ta kai ya karyata hadisi sai ya ta. in ta kai ya raunana amintacce sai ya raunana in ta kai ya mai da mai rauni mara aminci amintacce sai kamar yadda ya ta'ani bil khatib wajen yi wa al-khatib al-baghdadi raddi kan tarjuma da ya kawo ta al-imam Abu Hanifa cikin tafsir tarihi ko Baghdad anan yayi ta karerai yayi ta caccanja abubuwa aka samu Abdurrahman bin Yahya al-muallim ya masa at-tankil lima fi ta'anib al-kawthari min al-abatil fi mujalladai mujalladi ya mutu da tsaretin sa fili da karesa a fili shi yasa duk wannan bid'a a yanzu da zai suka kan sunna zai soki ibn taymiya ko ibn qayyim to babbar kuma shine al domin ba shi da aiki sai sukan su akwai littafin sa wanda ta'aliki ne kan littafin ar-radd as-saqil ala bin zafin kamar yadda az-zabidi ya ambace da haka a littafin sa ithafu sadatil muttaqin bin sharhin ihya ihya ulumuddin to amma dai ma biya yawa suna ambata da aghaddu ala nuniyati ibn qayyim haka ka dauki a ah, tabaqatu shafi'iyya ta ainihin tajuddin ah, abin nan shi a ah, subuki din dan shi take yi da subuki to yayi ta aliki kan shi wannan littafin a aghaddu saqil ya sa ta aliki da suna تبديل الظلام مخيم من نونية ابن قيم to a ciki ba abin da bai tafi ibn qayyim shi ba ya ce ibn qayyim tsinan ne ya ce bai hude ne ya ce zindiki ne ya ce biri ne ya ce alade ne dukkan wata kalma mummuna ya tafi ibn qayyim da ita a littafinsa da yi al-ishfaq ala ahkam at-talaq wanda ya shi akan hukunce hukuncen saki kun sai bai taimiyya ta ba akan saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya saboda ainihin dalilai masu yawa ibn qayyim kuma ya tsaya tsayin daka wajen da dalilan ibn taimiya cikin littafin sa zadul ma'ad bi hadayi khairul ibad da ainihin ah, igatatul laban da ilamul waqi'in a ah, rabbil alamin da sauransu to a cikin ke cewa ba a taɓa jarabar musulunci ba da abin da yake mafi sharri mafi bala'i irin ibn taimiyya haka ya bala. to yi za ga haka take irin ibn hajar nil haitami ba nuruddin al-haythami ba malamin ibn hajar sarkin zainuddin al-iraqi wannan bayan sai yake sosai ibn hajar al-haythami cikin littafin al-fatawa al hadisiyya to shi ba ka zaka yana ta tabata ibn qayyim yana cewa munafiki ne zindiki ne shedani ne iblisi abin da ya ja maka wannan kawai kare sunna da ya karbi da to shi wannan ah, azzamakshari ah, shi wannan ah, azzamakshari alkausari wato ka iya kiransa da zamakshari lokacinsa game da zamakshari ya tsaya wajen kare bidi'a ta itizali to shi ma ka alkausari ya tsaya wajen kare bidi'a ta jami'anci shi za su ce masa shekul jahamiyyati fil asr hadu wato babban malami na jahamiyya a wannan zamani almajiran jahami da safuwa to shi alkautsari haka yi shi yasa dukkan wani mai kwashe-kwashe da fotokofi, to za ka samu daga nan yake tankaɗowa rero sai ce raddi ga ibi temiya ibi temiya ya ce kaza in ka kuma kuma sai ga abin ba haka ba ba haka abin yake ba sai ce ibi temiya shi kansa cikin majamu, ulfatawa mujallabi na kaza shafi na kaza sai ka ce a hada mutaakkid wannan gaskiya ke faɗa ga shahar ya faɗi shafi har da mujalladi inda ƙarya ke abu zai haka ba ya ce al'ashahira ashariya su ne mai ginshikan addini su ne usuli dini to idan ka koma koma jami'ar fata sai ka ibi taimi magana al-imam al-juwani ya kawo juwani ne yake wannan magana ibi taimi ya ne kalto maganarsa kuma yake da hansu a kansa to haka tsarin sai su ce ai su kansu hadisan akwai matsala shi yasa abubakar da siddiq ma ya rubuta hadisan amma ya sa da ƙafa kona sai ce ka duba ta zakatul huffaz na az-zahabi mujalladi na kaza shafi na kaza saka ce ah haza mutaakkid wannan da gaske ke gashi hadda shafi hadda mujalladi annaka kana komawa tarakatul huffaz na shamsuddin zahabi sai ga ya kawo wannan kisa kuma ya ce wa hadha la yasih wannan kisa ba ta ba ƙarya ce kaga shi zabi ya kubuta ya kawo kusa daga kitabu tarihu ne sahun na hakim abu abdullah sannan ya bayyana matsayin isar kuma ba tabbata ba isar isa ce ka makazuba to amma wannan magana ta zahabi shi kaga zahabi da yake malami da Allah mai gaskiya kaga shi ya kubuta ya ka kuma ya bayyana maka abin bai tabbata amma sai ya bar wannan magana ta zahabi sai ya nakalto koyi isa ne ibn taymiya cikin minhaj sunan nabawiyya fi naqd kalamin shi al-qadariyya ya soke ali bin abi ya ce kaza idan ka koma kuma sai ga ibn taymiya ya ce to idan ku shi'a za ku ce abubakar abubakar umar yayi laifi saboda kaza manzo Allah ya ce a kawo littafi zai rubuta abinda da ba za a bata ba umar ya ce a a yanda suke kawo cikin ah, littafin ah, sai bukhari hadisin Allah bin Abbas Umar ce a bari eh har ma sukan kawo ta ruwaya cikin al-mu'jamil kabir na Abul Qasim al-Tabarani domin kara abin gishiri wata mata ta ce ta leku manzala ce ku kawo takarda kuna cewa a'a sai suka ce ai baki da hankali sai manzala ce ku ne marasa hankali dan a kara wa abin gishiri wannan kuma ruwa ce da'ifa cikin sanata akwai Layth bin Abi sulaim wanda in ka karanta kuma tarihin Layth bin Abi sulaim ka dauki su al kamal al tahdhib mizan al-ijdal lisan mizan zaka ji an ce sayyul hirz ne yana da matsala ta haddar to amma sai a kwaso sai a danne maka wannan illa sai a kawo maka hadisi to dai bi tabiya ce in za a ce dan wannan Umar ya zama mutumin mutumin banza ba mutumin kirki ba ku shi'a to ai al-khawarij an-nawasib masu fada da Ali bin Abi Talib su ma za su iya kawo irin wannan su ce Ali ba mutumin kirki bane su ce a sulhu Hudaybiyya yayin da za a yi sulhu da kafiran maka a shekara ta da bayan hijira na'am a rubuta Muhammadu Rasulullah su sa suka ce a'a mu ba mu san wannan ba bismika Allahumma ba mu san wannan allahumma wa Ar-Rahim inda mun yadda kai Rasulullah da mu zo mun yake ka ba saboda akwai mamu bin abdullah manzala ce ibn amir eh, goge ka sa bin abdullah ali bai goge ba manzala ce goge sai da kansa Allah ya kaɗa ce a nuna maka wurin akwai na masu sai goge to haka nan masu shi ma ali ya yi ya saba manzo Allah da manzo Allah ya ce yaki za su iya cewa ai manzo Allah ya zo gidan Ali bin Abi Talib kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim yana kokarin tashin su su yi sallar asuba gangare hadisi cikin bukari da musulmi ali ya bai manzo Allah ya cewa a inda Allah ya so ya tahimu da ya da rai kan nan manzo Allah ya cewa kana insanu akthar bi shay'in jadala to kaga in za a iya kawo wancan to kaga annabawa za su iya kawo to kaga manzo Allah ya zo bai sa shi ya faɗa manzo Allah wannan magana to in sun in ya tashi to sai bar wancan tambaya sai na kalto iya na shi kunga ya soki Ali bin Abi ya soki fatima ya soki wato ainihin wane ne wane ne wane ne saboda shi makarici dole sai ya dan jingir da wani abin da yake na gaskiya domin ya san iya riga ya fito da ƙarya ai ƙarya ce ba za a gane ba amma sai ya rafa da wani mutum wanda yake mai daraja mai girma sai ya fake da shi ya ce kara ahlul bait to nan zai ba ka kame da hankali ka tsora ka zai zai ceto to sai aka suka ibn taymiya amma da zaka dauki risala bi ta mai hukuku ahlul bait kaga irin kai kawo da yi wajen kare matsayin ahlul bait ai da zaka ce a duniya ma kai baka san me san ahlul bait mai ce irin irin ibn taymiya da ba su kariya to haka tsarin wato an in bidiya yake to shi alkausari shi ma haka tsarin sai yake na abdurrahman bin yahya al-muallimi ya tona masa a cikin at to da ya tashi wancan karin tunda bayan da za a yi wannan kari kaya karar ne za maza ka sun matsala a fishen sannan sai ta mutu amma da aka yayi da ya riƙe sallah to dai sai ce ai wannan ƙarin bai tabbata ba saboda akwai ainihin an ana ta mudallisi akwai ah, sa'id wanda mudallisi ne kuma yayi an ana ga katara shi ma katara mudallisi ne sa'id bin abi aruba sa'id bin abi arubata yace yayi ta dalili shi ma kata da yayi ta dalili don haka hadisin bai tabbata ba tare cewa kuma hadisin ya zo ta hanya wanda shi sa'id yayi mai ya sarrafa ina ba mana gane ba sannan kuma akwai hanyoyin da suke tabbatar da ingancin hadisi amma dai sai kyale wancan ko sai an bata maka wannan illa ne wata hanya da shi sai ibn abi Aruba ya sarra sai boye dan me dan kare wato ainihin ra'ayi to wannan ita ce ɗabi'a ta in bidiya kuma ba sa kunyar ƙarya su ba san ba ƙarya suka to ba da za a yi a abubuwa su ku daidai wa daida abubuwa su ku daidai wa sai ƙarya sai ta da rikici sai hayaniya to da haka wacce ruwaya tana tabbatar da me da ainihin cewa abinda al-jumhur suka tafi shine abinda yake daidai domin shi ya dace da nassi na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma ga lafazin man wanda man ka ga man ce shartiyya wanda harfi shar kuma yana daga cikin siya na umum na gani man adraka duk wanda ya riska kaga sai wanda nassi ya zo ya ware ina ba da muna gani ba wanda nasi ya zo ya ware to kaga shi kenan shi wannan za a ware shi ya fi daga cikin mai gamewar man amma wanda nasi bai ware ba to yana ciki na bari muna gani to can wanda suka ambata kuma kaga nasi bai ware su ba bai ce iya su kawai ake nufi ba a nasi ya wanzu akan gamewa gaba daya dan haka zai wanzu akan haka ina ba ta muna gane ba sannan kuma cewa da manzon Allah man adraka raka'atan wanda ya riski raka'a min as daga subhi me yake nufi da riskan raka'a abin nufi ka samu raka'ar gaba ɗaya daga tsayuwa har zuwa sujuda da komai da komai na raka'a ko kuma ko da ka riski liman a to ka riski wannan raka'a ko da ka cikin liman a halin ruku'u to ka riski wannan raka'a kamar yadda in ka riske shi ma kafin yi ruku'u ka riski wannan raka'a to haka bayan ya yi ruku'u kafin ya dago nan ma ka riske shi to ka riski wannan raka'a shi yasa ya zo a da ƙari cikin ainihin a asnan dar qutni da asnan kubra ta imam al-bayhaqi da sahih da ibn khudaimah da cewa qabala an yuqima al-imam sulbahu kafin liman ya miƙe gadon bayansa kaga wannan ƙarin sai yake nuna kan cewa raka abin ake nufi kenan kaga ruku to wanda ya samu ruku aka ce kuma ya samu raka to ga wanda kuma ya samu raka gaba ɗaya tun daga tsayuwa har zuwa kaga min babu aula kiyar tun da wannan ƙarin ya bayyana haka duk da yake shi wannan ƙarin bai tabbata ba a sa akwai haya bin humaidin al-misri wanda imam bukari ya ce la yutabu ala hadisi sannan kuma imam zar kudni ya rauna shi kamar yadda yake cikin mizan al-idal fi naqd rijal da kuma anishin lisanul wato anishin mizan don haka wannan kare shi kabala an yuqima imam sulba bai ainihin wato ainihin tabbata ba haka ibn abi cikin al-kamil fi du'afa rijal shi ma yayi nuni zuwa ga wato ainihin haka shi yasa al uqayli abu ja'far al uqayli cikin abu afa'ul kabir ya sanya wannan karin daga cikin magana ta al-imam az-zuhri akan cewa magana ta ce abin nufi dan me dan fashin bakin ma'anar hadisi kenan ba wai magana ta manzon Allah ba az zuhri ya faɗi wannan magana domin yayi me ya bayyana maka cewa abin da ake nufi da raka'atan ana nufin me ayu ruku ana nufin ruku duk wanda ya yi riski liman a ruku to ma'ana lallai da riski wannan sallah to sai ya kara kamala an yi kimal imam su sai zanto mai mudraji da kyan kamar yadda ya tabbata hadisin da yake bukari da muslim na aisha lokacin da manzala ke tafiya kogon hira take cewa bakana ah, ya ta hannatu allayaliya da wasu adad sai zuwa cewa huwa ta'abbud kaga huwa ta'abbud wannan ƙari daga ne daga shi zuhuri tunda hadisin daga hanyar sai ke zuwa ga urwa bin hisham zuwa ga wato ainihin aisha to kaga ya ambace at-ta'abbud ya kawo nan idradi domin fashin bakin at-tahannus to haka nan ma qabala an yuqima al-imam sulba ya faɗi wannan magana a babina wato ainihin fashin bakin ma'anar raka'ata duk da yake imam bukhari kuma ya rawaito shi hadisin eh, ta hanyar shi zuhuri din a littafin sa juzul qira'a qalb imam amma bai amaci wannan karin qabala an yuqima al-imam sulbahu ba المهم دي قارن بأليشين تبتبا سنة بعد أمنا قادي تقصب رأيك لوكا شياء بنا زامة العالم ساتين قبل سيد الدورة إن شاء الله وبهذا قدر كفاية والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لم يتلبا يمن لوكا تنبا يقوله هو عينه تمام بلا سيئة لوكا تنبا ما شاء الله تقصب رأيك بأليشين تبتبا dan ana jan hadisan da yawa Allah Allah akul kadhib shi ta da dai da man uwan ƙarya ne kamar yadda mutum ya kawo cikin alkifaya shi ma'rifatu usulin ruwaya at-tadlisu akul kadhib saboda ka azamakari ya hada sifofi masu tarin yawa eh, wanda suke ba na gaskiya ba kuma ka dai mbd eh, a haka su eh, harka dai ta duniya ta neman abin duniya kamar yadda albazar ne yake fada cikin al'alamun aliyya fi manaqibi Ahmad bin Taymiyyah rahimahullah littafi da ya rubuta ta kaitace akan tarihi bin Taymiyyah yake cewa duk wanda zaka samu yana sukan Ibn Taymiyyah yana bata shi to zaka same shi kwararre ne wajen iya damfara da kowa nayi ya san dabaru da hikimomi da zai karɓi kudin hannun mutane kuma zaka ka sami kan gaba wajen harkar duniya ya ce a da can ko a yanzu duk haka suke kuma an ka duba maza ga abin yake duk wani mai suka su mai taimiya to ka jarba ba shi a ran kudin ka gani to sai an samu ala to haka abubuwan suke yi wallahu ala da yi ko ba sallah ta yi ba sai ya yi sannan kuma in dai ba sallah za ka yi ba abinda za ka yi kawai za ka wanke iya gaban ka ne in lokacin sallah ya kuma sai ka yi alwala eh, wannan shine kamar yadda yake hadisin ali bin abi talib cikin al-musnad da sahih bukhari da sahih muslim yace ni mutum ne mai yawan zubar da wato ainihin mazi saboda ka sanar kunyar in tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda isa a wurina na biltihi indi سبب كاجنا وان فاطمة رضي الله عنها شيئا من أبي داود رضي الله عنه لأن كثير أمر شيء من كدار يدي تنبي شيء من ذن الله سلم سيم كدار يدي وان تنبي كرشي من ذن الله شيء يعينشين وين كي جبنسا سنكم أي الولاء دوم صلى أرواح إن صحيح ابن عباس تدرت وعمر بن ياسر أما أنه رواية منكرة بتعليش التبتة بها abin da yake da shi ne shi miqdad ne bid'a wannan shi ne sai ya wanke gabansa a ruwa da bukari da sunan kina a ruwa kuma cikin sunani a abi daud sai aka samu karin wa unsayi eh ya ga sirri zakarahu wa unsayi wato ya wanke gabansa kuma da 'ya'yan marinansa to sai ya hada gaba ɗaya ya wanke gabansa da 'ya'yan marinansa gaba ɗaya wannan shi ne abin da zai abin da ya shafi kuma tufafinsa wannan in yayi ruwa yayi kamar yadda hadisin sahar bin hunayf ya nuna wanda yake cikin sunani abi daud yake gaya manzo Allah cewa ina yawan gamuwa da matsala ta mazi sai manzo Allah ya da aka yayyafa ga tufafinka amma gaban ka da wannan sai ka wanke to mutum yayi wannan ya isa in ya tayi sallah kuma sai ya alwala to wannan shine wallahi hmm. na'am na yi ya Allah ne eh, akwai hadisin amma bai tabbata ba hadisi bane na gaskiya hadisi ne wanda yake maudu'i na bai tabbata ba eh, duk da yake nema wa kanka gafara iyayenka gafara da ragowar musulmai wannan sifa ce ta bayin Allah na kirki kuma haka ake bukata kowane musulmi ya zanto Allah ya bayanin siffar bayi da keke wanda suka zo bayan magabata na kwarai, sahabbai ya ce walad na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana da na sai ne wal ikhwan yastaquna bil imani ولا تجعل في قلوبنا غلا da امنوا ربنا انك رؤوف رحيم eh to wannan shine abin da ake bukata ba sai an yi manzo Allah kariya ba an kago abin da yake ba shi ba wallahu a'lam na'am yau cewa ba da mutum yana da da zai ya eh zai iya yin wani aurensa in aniyarsa ba shi da nufin ya dawo da ita wannan ɗin. wanda ya saka saki wanda yake raja'i wanda zai iya dawo da ita saki daya saki biyu kafin a kai saki uku ya sake ta kuma matansa hudu ita ce kuma ta hudun ya sake ta tana cikin idda sai ga wata kuma yake so ya aura idan a zuciyarsa ya riga ya zartar cewa ba zai dawo da ita wannan din ba yana da dama ya sake wani aure ne duk da yake malamai suna cewa abin da ya fi kare ya yi domin fita daga cikin rikici to amma in yayi wani auren da nufin ya sallame ita wannan matar gaba daya auren ya yi batun sa kuma inda zai mutu ita wannan matar za ta ci sa ne eh, za ta ci eh wannan shine abin da hadisi na ma'akil bin sina ya nuna wanda yake cikin littafin al-musnad da sunani abi daud da sunani tirmidhi eh za ta shiga da kuma za ta yi masa takaba wannan shi wallahu a'lam نعم na'am eh batun aure da ake cewa shi mugira ya aure mata saba'in eh hikaya ta ake kawo min babul hikaya abinda ake hakaituwa cewa wani ana cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza a wannan babu yake kawai eh amma babu wani isnadi tabbatacce da zaka samu kai tsaye zuwa ga cewa shi al-mugira ya aure mata har saba'in ya aure wannan ya saka ya aure wannan ya saka to amma a babi na tarihi na tarihi da ma an tashi komai yana kawo wanda ya tabbata da wanda bai tabbata ba tunda tarihi ake bayani kan mutum eh, abin duk da aka faɗa kan mutum to aka yi rubutawa sai dai masu tantancewa kuma sai su tantance daga baya to ana faɗin wannan magana ne min babil hikaya wannan shi wallahu a'lam sai da da ba

Saninta da rashin saninta ka iya cewa mai kusan daidai wa daidai amma suka samu kana da matsala ta tsarki matsala ta sallah matsala ta gado matsala ta cinikayya matsala ta kaza matsala ta kaza mutum sai ya zanto da yi tambaya ba kuma suna tambaya kan wani abu da yake kusan yin tambaya a kai din ba da fa'idar to ka iya cewa fa'idar ba ta kai waɗancan ababe ba to ita matsala game da cin abincin kirsimeti matsala ce wadda malamai sun kasu kaso biyu a kanta kamar yadda ibn qayyim ya ambata a littafin sa ahkamu ahli zimma tun da kan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasu suna ganin babu komai za a iya ci abincin kirsimeti da nama da komai in an kama za ka iya ci ai kai wa wai ka ci bazan kirsimeti a ka ci ne ko a matsayin abu ne wanda yake halattacce Allah ya halatta maka ci da nassin aya cikin suratul ma'ida sura ta biyar to wannan ita ce fatawar abu darda waimir bin malik kamar yadda asalin nasa yake cikin jami'ul bayan na abu ja'far sabari bi isnadi sahihi da dai ita ayar al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul min kulli kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum to dai wannan aya ka wannan asari ga shi wato ainihin abu darda Eh, kiristoci sun yanka wani kasa rago ga coci da ake ce mata jurdus aka tambaye shi za a iya cin wannan nama ga shi na kiristimeti ne ga na kaza ce a ah, waya hana kawai ci ba ce ala ce alimu hillu kuma da wa na lana gida ba hillu lakum wa kuma hillu lakum kawai sai a ci babu komi a kai wasu suna ganin a'a kada a ci eh, kada a ci to akwai wannan sabani da wanda wani shi ya bayu za ga wasu magabata suke taka tsakkan abu suke ce a a bari din shi ya fi kar amma in mutum ya ci ba za a ci ya ci haram ba eh, suke cewa kawai sai dai in an kawo ka iya bismillah sai ka ci kamar da hadisin Aisha wanda yake cikin sahih Bukhari eh, sai ka ce ya rasu ana kama mana nama da wayan ba mu sani ba an ambaci sunan Allah ya yanka ko ba ambata ba manzo da kace ku amma sunan Allah sai ku ci to kai ma sai kai bismillah sai ka ci manufar ko ita ake duba kai mai manufar ka sai dan murna ka ga ci ko kuma a ba dan murna ba ka sai dan farin ciki da abin da suke ko kuma a ka sai dan matsayin abin da yake halal ne gare ka ka ci wannan shine abin da ake duba innamal a'malu niyyat wa innamal likulli imam amma idan ya zama na dan farin ciki dan goyon bayan abin da suke yi ko kaga nan ko baka ci ba kai ne, inda wa ta'awun ala birr wa taqwa wa la ta'awun ala ismi wa amma idan ka ci ba dan wannan manufar ba a kai ka ci ne a matsayin wani abu wanda Allah ya halatta maka to anan kaga ba daga cikin wannan ba don haka wasu suke ta haka zan akai eh wannan shine kai kar mutum din ya ci wannan shi amma in mutum ya ci ba za ka ce ya ci abin da yake haramun ba Eh, musamman tunda matsala ce wadda tunda cikin sahabbai sun je sun dawo a kanta babu wani nasi kai tsaye wanda yake cewa haramun ina ba zama gani wannan shi babu wani nasi kai tsaye da yake nuni akan cewa haramun Allah cewa ma wa ma uhilla bihi li ghairillah cikin bakara ko ma uhilla li Allah bi eh, cikin suratul ma'ida da suratul nahl aw fiskan uhilla li Allah bi suratul al'am. cewa da abin da aka yanka ba da sunan Allah ba to wannan ah, haramun na ci shi to kaga wannan ya fita daga ya fita daga cikin ah, su ahlul kitab na ce al-yawma uhillal lakum tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum da yawa ma daga cikin magabata suke cewa al-ta'am ana nufin az-zaba'ihu yankansu Eh, wanda irin su mujahid bin jabal da sauran kamar da shi tabari ya kawo cikin jami'u bayan to da haka suke ganin mu su ahli kitab su cikin fadin eh, wa ma uhilla bihi li ghairillah tunda cikin jerin wannan aya an kawo kullum alaikum almaitatu waddam wa eh, la mukhallil wa ma uhilla li ghairillah bi aka tafi aka tafi sai kuma aka batun ne su ahli kitab to abincin su yayi ya halatta a ci to kaga wannan sai kin ce su ba su ciki ba to da haka dai almuhim dai in mutum ya ci babu ne tunda yunwa ta mutane yawa kuma shi ba washin najeriya dama yana ta ragas a bagas ko a banza to wannan kaga ba za ka ce mutum ya ci haramu ko ya kata haramu amma dai barin wannan shi ya fi eh, wannan shi wallahu a'lam me yake so ka ce kai sai ka zama na karshe na wani yana daga hannuwa na kamar yadda a ah, wannan bai kamata ba a ah, bai kamata ba eh bai kamata ba kar mutum ya wannan shi bi bare ko eh wannan shi subhanaka allahumma wa bihamdika nasbatu ilayk sallallahu